إنه من عبادنا المؤمنين tabbas annabi Ibrahim yana cikin bayan muminai waɗanda suke cika duk wani abin da bautar Allah ta hukunta ta yi umarni da shi.